تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون wannan kasuwanci mai riba shine ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku yi jihadi a tafarkin Allah mai tsarki ta hanyar ciyar da dukiyarku da ba da kawunanku domin neman yardar Allah wannan aiki da aka ambata shine mafi alheri a gare ku in har kun sani don haka ku yi gaugawa zuwa ga wannan kasuwanci